عفوا إلهي إن أتيتك راجيا وأنا الذي بذنوبه يقتات غفران ذنبي والذنوب كثيرة أنت الغفور إذا أتاك عصاته قلبي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 'yan uwa na gida da waje a duk faɗin waɗanda ke kallonmu a wannan shiri mai albarka muna ƙara jaddada gaisuwa irin ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shiri wanda wannan kanat mai albarka take kawo maku shine fiqhul hajj inda muka kwana a akan magana wadda take magana a kan harkon ranar takwas ga wata waɗanne ayyuka ne ake bukata alhaji ya yi sannan da ranar tara ga wata menene alhaji zai yi a yau insha allahu za mu tashi inda muka tsaya shine bayani akan rana ta goma ga wata da kuma ayyukan da suka kunshi wannan rana a rana ta goma ga wata na zulhijja ita ce ranar da ake son dukkanin alhazai su tafi zuwa garin mina shi ne su tafi zuwa garin mina kuma a sauka a nan garin mina shi ne ana son dukkan alhazai waɗanda suke zaune a muzdalifa su tafi a garin mina ƙabla ɗulu shamsi kafin rana ta fito indan tihai mina du'a'i wa zikir lokacin da sun ka kare da addu'a da zikiri a nan muzdalifa to ana son safiya na wayewa dukkanin alhazai su tunkuda su tafi zuwa mina idan sun je mina shine a nan garin mina farko abinda da alhazai za su yi shine aiki na farko da za su yi akwai ramyul jamratil aqaba shine za su jefi a jamratul akba ita ce wannan rana da mutanenmu ke cewa ranar jifa sai su ce ranar jihar shedan wannan rana wannan jiha da ake yi ba hakikanin yadda mutanenmu ko alhazzamu sun ka fahimce ta ba ita ma kanta ibada ce mai zaman kanta wadda manzo Allah ya aikata kuma za mu aikata iktida'an bihi sallallahu alaihi wasallam don mu yi koyi da shi domin shi ne ya ba mu umarnin cewa huzu an nima na suka kum la'alli la alƙakun ba da ami haza wannan idan aka yi jamratul akaba wadda ita wannan jamratul akaba ita ce wadda take kusa ga garin makka an gane ko kuma tana kusan ƙarshen mina ita ce ake ce mata jamratul akaba tana kusa ga makka kuma tana kusan ƙarshen garin mina a wajen jifan nan da ake so ana so alhaji ya cinci tsakkuwa aƙalla guda bakwai ko kuma ya cinci guda goma amma idan ya yi sa'a da tsakkuwan nan guda bakwai kowace ya jefa ta fada inda ake so ba wai lalle ba ne ga alhaji dole ya ce sai ya jefi wannan dan ginshiki da an ka tayar haka ba haka ba ne ana so dai ya jefa ya samu ta fada a cikin inda an ka yi da'ira idan jifarsa ta fada nan insha Allah jifarsa makabula inda Allah sannan ana so ga wanda zai jifan nan kada ya ɗauki duci irin babban duci tunda tunanin wasu an ce shedan ne wasu ma alhazan mu talkami suke jefawa da abin da ya kama da haka duk wannan kuskure ne insha Allah zuwa a inda za mu ambaci akhda'ul lati ta ta'allaku bi ramyil jamra duka za mu faɗi kurakuran da ake yi a waɗannan wurare sannan abun da ake so ga wanda zai jifa ya ɗauki duci kamar irin ducin da ake halbin tsuntsu da shi waɗanda suke mazauna ƙauye sun san irin ducin da ake sa ga danko wanda ake halbi da shi to kada ducin da za a yi jifa da shi ya wuce girma haka nan wannan shi ne ake so mutum ya yi ƙoƙari ya cinci waɗannan duwatsu ya yi jifan nan da ita kuma wajen jifan nan ana so mutum ya yi a hankali kuma duk jifa idan mutum ya jefa tsakkuwa yana kabbara allahu akbar allahu akbar allahu akbar har ya gama jifa sa guda bakwai haka an so ga wanda yake zai jifan nan kada a yi irin yadda wasu suke aikatawa na kurakurai mutum ya je sai ya wanke wannan tsakuwar sannan ya sa mata turari wannan duka abubuwa ne waɗanda suke mukhalafat bid'a wadda take bata tabbata ga manzon Allah ba mutum ya yi kokari ya yi aikinsa na hajji wanda yake ya yi daidai da yadda manzon Allah ya koyar wannan shine muke fatar ya kasance hajjinsa ya zan hajjul mabrur a cikin ayyukan da ya kamata a yi ranar goma ga wata an gane shi ne mutum ana so idan zai jifan nan kuma ya kasance yana jifan nan khashan mutawadi'an jifan nan da yake yi ya zan yana mai bayyanar da tsoron allah da tawadu'i da nuna cewa wannan aiki da yake yi bauta allah ce ba kamar yadda wasu ke kwaramniya ba da wasu hadda ɓaci-ɓaci wannan duka kurakurai ne ga ayyukan da ake yi wajen jifa da fatar alhazanmu da za su je bana su yi kokari allah kiyaye su ga afka ma waɗannan kurakurai sannan bayan an gama wannan jifa summa ba'adal jamrati bayan an gama jifa abinda a gaban alhaji a ranar nan ta goma yazbahul hadaya shine zai yanki hadayarsa in kana ma'ahu hadiyun in ya kasance yana tare da hadayan nan tasa kamar irin wanda ya yi hajjin sai ya yi kirani shine wanda yake yana tare da hadayarsa yana gama jiha sai ya zo ya yanke hadayarsa wanda yake kuma ya yi matu’i bayan ya gama jiha sai ya je ya sai rago wanda zai yanke ko kuma raƙumi ko abin da ya yi kama da haka wannan shine abin da an kaso a ya siye ya yanka sannan kada mutum ya yanka dabba ya je da ita abun da an kaso ga alhaji ya ma yi ƙoƙari ya yanka naman nan ya rabar da shi ma in son samu ne ya ci wani abu daga cikin hadayan nan tasa wannan yana daga cikin ayyukan da suka kunshi ranar goma ga wata sannan cikin ayyukan da eh, yake wajibi ga alhaji ranar goma ga wata shine da eh, zafi alhadi bayan ya yanke hadayarsa zai zo ya aske kansa an gane in namiji ne an so ko dai yi aski ko kuma yi soyayi da ake ce ma aski shine mutum ya aske su masa duka shine gida muke ce masa kwalkwabu haka ko kuma yi soyayi ma'ana irin baba wannan shi an kaso ga namiji amma ita mace an so abinda za ta dace na gashin kanta kada ya wuce girman gabar yatsa wannan shine abun da ya tabbata ga cikin ayyukan da ake yi na ranar goma ga wata sannan ranar goma ga wata cikin ayyukan da yake wajibi ga alhaji a tawafu bilbaiti ya zo yi dawafi ga ɗaki shine wannan dawafi ake ce masa ɗawaful ifada washurbi min ma'in zamzam sannan ya zo ya sha ruwan zamzam wa in kana mutamatti'an in ya kasance mutamatti'i ma'ana ya yi niyyarsa ta tamattu'i ce to wannan a ta sa'aya ba da dawafi zai zo ya yi sa'ayin safa da marwa bayan ya gama dawafi li'anna sa'ayahul awwal domin sa'ayinsa na farko da ya yi wannan sa'ayin ya kasance sa'ayi ne na umra ba sa'ayi ne na aikin hajji ba don haka idan ya gama dawaful eh, ifada to zai je ya yi sa'ayi na safa da marwa sannan ya dawo ya sha ruwan zanzam wannan shine abun da zai yi ga wanda yake ya yi niyyar tamattu'i bayan ya gama wannan na tamattu'i sannan sai ya je ya ya gama in ya gama shan ruwan zanzam sai ya je yi sallah bayan ya yi dawafi ya yi sallah raka'o'i guda biyu sai ya zo ya sha ruwan zanzam wannan yana daga cikin ayyukan da na keɓi wannan rana ta goma ga wata daga cikin ayyukan da ya keɓanci goma ga wata bayan an gama jifa shedan an yanki hadaya an yi aski an yi dawaful ifada an yi sa'ayin safa da marwa almabitu bi minan akwai bacci a garin mina shi ma baccin na a garin mina hukuncinsa wajibi ne kowane alhaji an so ya kasance a cikin garin mina bayan ranar idi shine ranar goma ga wata ya kasance ranar sha ɗaya ga wata ya kasance ranar sha biyu ga wata shi ne faɗar da allah ya fi manta ajala fi yaumaini fala isma alaihi wa manta akhara fala isma alaihi liman shi shine malamai suke cewa idan alhaji ya ga damar ya tafiyarsa gida ranar goma sha biyu ga wata kuma ya samu ya tsaya har ranar sha uku ga watan zulhijja waɗannan su ne a takaice abubuwa waɗanda sun ka keɓi keɓanci ranar goma ga wata idan mutum ya aikata waɗannan ayyuka duka insha Allah muna fatar aikin hajjinsa ya kasance ya zan aikin hajji kamilalle kuma karɓaɓɓe kuma wanda yake muna fatar zai karkare masa zunubansa ya koma kamar ranar da ya zo duniya da fatar alhazanmu su yi kokari su kiyaye duk abin da zai ɓata masu aikin hajji ƙarami da babba da duk abin da yake bid'a waɗanda ba su da asali ga addini waɗanda an ka shiga a cikin aikin hajji alhazanmu su yi kokari su nisance shi domin malamai suna cewa duk wanda allah ya hore ma kuɗi ya je aikin hajji wajaba alaihi wujuban ainiyan ya wajaba gare shi wajibi na fargo aini ya je ya karanci kitabul hajji ya karanci ina ne zan yi harama sannan ya zan sa harami kuma mi ya kamata in yi ina in ni zo dawafi ya zan yi in ni zo sa'ayin safa da marwa ya zan yi domin aiki na hajjin sai ya kasance aiki da ilimi ba aikin haji wanda an kai da jahilci ba da fatar allah ya sa alhazzanmu a ba da lokaci ko da mutum ya ɗauki hayar wani malami wanda zai ba shi lokaci ya zo ya koya masa abun da ya shahi kitabul hajji tun daga niyya ta shiga garin makka har zuwa lokacin ƙara aikin hajji wannan shi abun da ya kamata alhazanmu su yi ƙoƙari su aikata daga cikin ayyukan da suke wajibi ga alhaji akwai bayan ƙara ayyuka na goma ga wata sai alhaji ya shiga aiki na goma sha ɗai ga watan zulhijja wannan rana su ne ake ce masu farkon ayyamu tashrik ranar farko ta ayyamu tashrik su ne ranar sha ɗai ga watan zulhijja su ma waɗannan ranaku suna da ayyuka waɗanda sun ka keɓance su aiki na farko na sha ɗai ga wata akwai ramyul jimari salasa ranar goma ga wata za a jefi jamratul akba kawai amma ranar sha ɗaya ga wata za a jefi duk waɗannan a jamrat salasa za a jefe su duka lokacin da ake wannan jifa shine duk lokacin da rana ta yi zawali duk lokacin da rana ta yi zawali shine lokacin sallah a zuhur kuma kullu wahidatin kowace ɗaya daga cikin jamrat ɗin nan ana jifarta da sab'u khasayatin shine a wannan lokaci alhaji zai cinci duwatsuna ashirin da ɗaya su ne bakwai uku za su ba shi duci ashirin da ɗai to idan yana tunanin ko da kada a samu wani wata jihar ya zo jehawa wani ya ɗan buge hannunsa ya zambi samu jihar daidai ba ko abin da ya kama da haka sai ya ɗan ƙara idan aka samu ɗan kuskure sai ya kasance ya, kawo madadinsa da wani duci da yake dama ya cinci wani duci na ƙari haka wasu duwatsu na ƙari ah, da fatar za mu je hutun rabin lokaci wanda muna fatar mai waɗanda suke tare da mu kada su yi nisa nan da 'yan mintuna za mu dawo mu ɗora mu ci gaba da wannan darasi namu ah, assalamu alaikum